kuma ko mace ce take da matsala na rikicin al'ada ko fibroid ya mata katutu a ciki ko ovarian ya dame ta kar wahalar da kanta <clears throat> ta samu ga tsaban habba kawai ta dinga sawa a bakinta ta tauna da safe kafin ta karya in ta ci ta daure bai da daɗi kan kar ta sha ruwa ta samu minti talatin ko minti goma sha biyar sai ta sha ruwan zafi to wannan aka ce da izinin Allah duk cutar da yake cikin mutum suka ce hatta sihirin ma'qul ko da wani sihiri ne ma aka ce yadda kai baka sani ba suka ce tsakanin sati biyu zuwa wata guda insha Allah ta'ala sai kaga canji an ƙara bincike a kan habba albarkata da tasirinta in ana zuba ta a cikin ɗaki ana hayaƙi ai bakhur nata aka ce samahatul ghariba akwai mutumin da yana cikin gida zai dinga jin sauti yana kwance a daki sai ji kaman kare kaman mage kaman ihu kaman ana gudu shine larabawa na likitancin musulunci masu ilaji suke cewa samahatul ghariba jin wasu maganganu baƙi abinda baka saba ji aka ce to idan mutum yana hayakin habba tun daga maciji har kunama har ɗan, Allah yana fitar da shi saboda faɗin annabi Muhammad shifa'un min kulli da'in illa to waɗancan maganganu da muka yi na su HIV su kansa in an samu wani daƙiƙi jahilin da bai san addini ba sai ce ya abinda likita bai tabbatar ba da manzan Allah da likita waye gaba da wani ha manzan Allah wa ma duhu, anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allahu shadidul quwa shi yasa aka ce shi magani in mutum zai amfani ya sami yaqini da ikhlasi ya dogara da Allah Allah sai ya taimake shi wa man yatawakkal ala Allah wa man yattaqi Allah yaj'al lahu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib idan mutum ya samu garin habbatu sauda amma shawara garin shine ka sayi tsaban ka nika da kanka sai samu gari na qustul hindil bahari kun san garin qustul hindil bahari ha shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace yana warkar da cututtuka guda bakwai mallan kuna da garin qustul hindil bahari ku ba mu garin qustul hindil bahari hussul hind annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yana warkar da ciwo guda bakwai daga cikin ciwon da yake warkarwa shine aka ce yana da tasiri sosai da sosai akan cuta na ciwon hanta idan kana so sai ka rubuta akan intanet sai ka sa benefit of costus powder ya spelling nasa yake c o s t u s hostus hostus sai ka sa foda p o w e r ha p o w d e R ah, haka ne ko ashe zan ci jarabawa <laughs> hostus powder da larabci ana ce masa mene ƙasar hind wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine warkar da cuta guda bakwai wannan shine qasdul hindi al malamai suka ce duk wanda ya dauki wannan yana sha ko lafiyan ka kalau suka ce in kana neman magani mafi girma na bata cutar sihiri ka wuce wajen akwai mutumin da shi haka kawai yana samun matsala na ɗaukewan sha'awa suka ce duk wanda zai samu garin fasul hindil bahari a ruwa kawai ka sha shi a ruwa ka samu kaman karamin cokali akwai roba ruwa nan roba na ruwa muna da shi a mota ai ruwa table water akwai table water shehi a ta yi idan ka sami garin kustal hindal bahari ka zuba shi a cikin ruwa suka je na farko in kana da cuta na amradil kula wal ciwon hanta da koda ana samun waraka da izinin Allah na biyu yana da tasiri a kan abin da ya shafi macen da take fama da irkun nisa fibroid ya kawo mata zuban jini ovarian ya kawo mata zuban jini infection ya kawo mata zuban jini ta dinga shan kustal hindil bahari duk cutar da yake maranta da mahaifarta sai ta ga sauki da izinin Allah ba'afur jins inda rijal namijin da yake da daukewar sha'awa sai suka yi jam'in cutar suka ce ba a kira sunan cutar duk cutar da ya amsa sunan rauni na ɗaukewar sha'awa fasul hindi yana iya warkar da shi da izinin Allah cikakke ne ko ɗurawa kai a za mu yi amfani da mai kyau sabo akwai a mota akwai a mota mala ina ma Rabi gombe ina ma Rabi gombe akwai a cikin mota da sai aka ce shi kawai a ruwa ake so mutum ya sa in ka sa sai ka bashi na wani kankanin lokaci suka ce duk wanda zai dinga shan kostal hindi da lafiya ba lafiya insha Allah ta'ala a tsakanin sati ɗaya zuwa sati biyu sai ya ji abin da jikinsa ya canza an ba mu wani dattijo kustul hindi akan me aka bashi shi a wani gari ana ce magarin yamai muna hira da shi yace shi a rayuwarsa ya daɗe beji magani wanda Allah ya sa albarka ya warkar masa da cutar da ya wuce shekara ashirin a jikinsa bai san yana da shi ba sai yanzu yace wata rana ne ya je wani anguwa sai ya samu wani malami yana wa'azi da wani yare ana ce mai yaren zabarmanci yana karanta hadithin annabi muhammad akan garin ƙasar hindu ya ce sai ya ce a nemo masa kun san su mutanen nijar duk waɗannan magungunan suna da shi a shagunansu saboda suna